ta nishaɗi ne waƙar waƙa waƙa ke sa a huta a ji daɗi wake sarari na basira wake ce in sani talla-talla ce yan waka ce ina gani mai farar dabara baya da na sani waka na sa imani ta sa ƙarshe an sanni na zo da farin bayani mai sanya maza su koni waka mai fadda launi ɗan hausa yana bayani ilimi ne ya bani kwakwalwata da akwai dabara Jama'a masu kalmu sauranmu barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa tare ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin dandalin nishadi. Mai kallo da sauraro kamar da ka sani shirin dandalin nishadi shiri ne wanda yake gayyato makaɗa maraya da duk wani wanda zai sa a samu nishadi cikin yarda Allah. Sunana Anas Garba Gusau nake ƙara farin cikin kasancewa tare ku. To yau ba tare ɓata lokaci ba na san za ku so ku ji marayan ne makaɗan ne ko masu sa a nishadi ne kai tsaye zanje gurin baki na ga baki dan ba bako ba to bako na hannun hango salamu alaikum to sai ce salamu alaikum ko barka da zuwa shirin dandalin nishadi ko bari in fara da hannuna na hagu zaka gabatar da kanka eh, To da farko dai sunana Mubarak Umar Mazaje eh. wanda aka fi sani da Malam Hudu. To sai hannu da dama. Eh, sunana Usman Yusa Mr. Abba amma an fi sani na da Dan Ilu. To na samu masu kalabar saramu duk wanda ya san Mr. Abba ko Dan Ilu ko Mazaje ko wane ne ma ko mata ne kowa dai ya san wato ya suke. Bari in fara da kai wato Mubarak Umar Mazaje. Bari mu dan yi waiwaye kaɗan baya. Ina ka samu wannan sunan na Mazaje. Gaskiya sunan na Mazaje. Na'am. ai kwanakin bayan ta faɗi maka eh shi ce ba dai waiwaye eh maza biyu ne a duniya eh da da daga ni sai sauran Allah <laughs> an kai kanka kana cikin sauran to ni ne ji. yawa <laughs> eh to gaskiya sunan nan dai na ah. same shi ne tun a makaranta eh. ka ne? haka to amma da mu da na shigo dandalin nishadi da barkwanci eh. sai sunan sai ya ƙara girma ya gane girma dai yana dan sumuli to kaga yanzu ai duk da ma mutane su yadda eh. bayan ni ba wani eh, kai duk sauran ma ah, duk sauran mataye ne to a bari za mu dawo gurin malam hudu bari mu dawo gurin ka wato malam usman ina ka samu dan ilu dan ilu wato na samu shi ne ta shi harkar eh. comedy din da yake yana yawanci yana fitowa a babana ne kuma yana kira na dan ilu to tun sunan tun aka aka da suna ya zo ya bi ni na san ba sun tun baka suna san Eh, <laughs> don ba ka so ana kira kai tun ba na so ana kira na shi har suna ya zo ya bi ni wani shi ma duk inda je sai a cin cewa dan ile dan ile dan ile ko sun ce to bari in ɗauki sunan ya amfani shi ya zama eh. suna na in dinga amfani amma ba idan kai wanka zaka je gurin biyar ba idan ana kwami ne wanka zan je gurin biyar to suna na Mr. Abba <laughs> to za mu da to ina ina ka samu malam hudu a ah, gaskiya to akwai comedy da yawa da na yi da na fito a malam hudu mm. musamman akwai wani comedy da na fito a um, irin malaman nan masu uh, cin kuɗin mutane irin a baka sako ka kai mawa ne sai ka ci irin ci da addini to tun daga nan yawwa na yi episode guda hudu a eh, comedy din eh, kamenta eh. to tun daga nan sai naga sunan ya faɗaɗa sai na ci a ah, to wannan sunan bara in sa shi a cikin mm. sunana ta mm. bayan mazaje din malam hudu ya fito eh a kara <laughs> ya wai daɗi da ƙari kenan sosai to bari sosai mu dawo kai ɗazu mun fara da ɗan ilo to idan ka samu mr abba ɗin mr abba sunana abba eh, wanda eh, mama take kira na da shi eh, ila sunan kaka yawa sunan babanta sunan kakanta mm. to shine farko da na fara harkan comedy tun mm. muna yi ni da abokai na eh. sai tsaya ga to wani suna ya kamata in saka an daga sama wani suna saka yana ce to bari kawai in saka Mr. Abba in fara ina yi hankali hankali na zo na da shi eh. mazaje eh. ta yaya kuka haɗu da ɗan ilu to dai ɗan ilu mm. na ne don tare aka taso iyaye tare suka taso to lokacin da na zo don fosho ya riga ni fara harkar eh. barkwanci eh. <laughs> to amma da na sai na san akwai bambanci irin ni babba ne eh. da nazo zo na dan fara dan fara sai na ce to bara in jawo shi jiki sai ya zama babban yaro na. to daga nan kaga sai na fara kiran shi da dan il dan il a comedy to tun daga nan sai ya bi gari mm. yanzu haka yana da youtube channel din shi wanda dan il ne jama'a in sun bi shi za su <laughs> sani shi me ya ja hankalinka kake bin mazaje saboda na ga shi hmm. yana ya kaka ya kaka ya karfafa akan abun ka farga shi fara eh na ga shi fara amma da <laughs> eh. na ga shi fara amma da yake eh. ni wanda muke tare da su ba su serious akan abun ba hmm. shi kuma ya serious akan abun ya mai da shi sana'ar shi to hmm. shikenan ni burin zo in zama yaron shi in ci gaba in ci gaba da tare har aka samu yadda aka zo eh baka gurin ya maka waye gowa <laughs> ai ba zai waye ba saboda kamar yana ne tun kafin ma a fara comedy shi yana ne ina eh, to na san masu kalmar sauranmu ba za ku fahimci da suwa muke zaune ba kai tsaye akwai wani bidiyo da ya kama yawo a yaushe a yaushe kuma yara to idan muka je muka dawo za mu je mu je mu kalli bidiyon nan to domin ku gane su za ku ga yadda suke harka ta barkwancin kuma za ku ga yanzu yadda sai kowa ya yi wanka kamar zai je gurin budurwa bari mu je mu bi oga steven mu kalli ɗaya daga cikin bidiyon da suka yi eh, barkwanci a ciki idan muka dawo za mu ci gaba ugas tv idan ka shirya gare ka Dalla shiga gidan nan ka ce a baya ruwan alwala ya kawo mu na ga sallar la'asar in ba su ta cewa liman bai fito ba a dan yilu na gajiya a yau an ko mu kenan kun gaje lafiya ko to ya iyalin iyali lafiya lauri ta bangare na ta bangare shi dai akwai matsala yanzu haka ma shawara muka zo nema akwai matsala ke akwai matsala sosai to me faru ne eh wato je da daddare muna zaune cikin gida sai muka da ba lafiya mun ta jihadi aka fara ashe mata ce ta biyo shi da wuka ta kashe shi da wuka zai a kan mu. Allah kana barin waya a cikin gida eh wallahi da yake jiyan na sa ta a caji a falo kai ma dai laifin ka ne eh? laifin ka ne eh? a ah, ba ka sa ma wayan security wallahi akwai security da yake security sunanta ne kuma ta riga ta sani billahi ha wannan abu bai daɗi ba da idan za mu aurar da yarinya hudu ban mu baya wuce yana yi bari na bari ka gani ka gani yanzu dole mu dai mu fito da sabon salo gaskiya ne mm. to yanzu kaga dole iyaye mu zauna mu dinga ba su hudu banban da taba wayan miji in ba ga ba wata nan sai a yi aika aika tsaro sai kubce wallahi wata nan sai a yi aika aika bara in gama alwala kun gane sai mu je can na san tun da mu malamai ne limamai ila ta ji magana sai mu mata fada shekara goma sha biyar ne ina jin sallah jam'i baba wallahi da ajina mai mu gace ta malamin mu ya ji ubanka what wanda ya kalli wannan bidiyon to na san ya san da suwa ake magana bari in dawo gurin kanka wato malam hudu me ya ja hankalinka don saboda wannan bidiyon yawanci duk me wato ma'amala da kafafen sadarwa ya san da wannan bidiyon to menene asalin labarin gaskiya wannan bidiyon mm. na taɓa yin shi a baya Mm. to amma bai samu karbuwa ba mm. to ganin na samu wannan yarinyan mm. za ta min abin da nake so sai ce bara in maimaita bidiyon bari na maimaita sai na ga yana ɗaya daga cikin bidiyon da suka daga daraja na a wannan zamanin kenan na'am to bari zan dawo kanka Mr. Abba kana ba da taimako sosai ku duk abin da za ku yi kuna tare da wato mazaje lokacin da aka doku wannan yara za a yi wannan aikin kai ka yarda da ita eto eh yarinyan mun gwada ta Eh. ina magana kamin ku san ai dole eh. ba kamin gwaji ba ka san mutum ba eh. irin lokacin da aka ce wannan za ta iya muna ai za ka tambaya ina zuwa ai wai na san ina zuwa <laughs> to yaya kai lokacin da dan saboda shi mazaje ya riga ya santa misali eh. kai kuma ai za a kawo ta a ce wannan za ta iya to ya ka kalli abun na yi mamaki lokacin ya yi yanzu da shekara shekara hudu ba ba wani eh. magana ba ta iya sosai ba amma kuma sai tana yin abin da gaskiya ko babba eh. ba kowa ne zai iya yi ba tun kafin ma fara saka a fara dora mata kamera a acting ita kuma yayin fa ba sai ma ce mata kake kalli kamera ba ba ta kallon kamera kawai ko dai akwai kyamara cikin cikin <laughs> da an ita in za a yi video da yarinya hmm. ko za a bata labari ne a ce in an ce ki kaza ki kaza ki kaza ki kaza hmm. da an zo kawai za ka ga ta yi ta kawai gyaran kaɗan ne za a mata na gane kowa ana yi mace eh. abin da yasa na fara tambaye shi na san kai ka jawo ta <laughs> dole kai za a tambaya ina ka samu ta dole ka san idan kuna aiki da abokan aiki dole za ka ce wani zai iya za a iya rina ka irin a ce ina ka samu wannan to ita mi ka hango kaga zaka iya aiki da ita yawwa gaskiya da ina yin bidiyoyi da wa'ansu ina yin videos hmm. da wa'ansu yara ba su kai ta kwarewa ba to duk bidiyon da na yi sai in ji in na zuciya saboda yarinyan hmm. wani yayana ne duk in na zo sai in ga bidiyon da na yi da yaran sai in ga tana yawan maimaita shi ita ta ma iya yawwa Eh. duk bidiyon da ta kalla sai ta dinga maimaita shi na ce to gaskiya wannan za ta iya sai na ɗauko ta sai na ga gaba ɗaya ma duk ta fi irin yaran da nake bidiyo da su Na fi kokari sannan kuma da na fara sai na ga kuma duniya suna son yarinyar sosai eh, kaga alhamdulillah dai an samu ci gaba ta wannan bangaren eh, na to bari in dawo gurin kanka ta wacce hanya ka fi taimakawa mazaje inda yawanci duk idan za a yi bidiyo za a ganku tare kai wanne karfin gwiwa ka fi bashi ko wani bangare ka fi taimaka mashi aka abu Eh, ni editor ne gaskiya na'am a ah, shi kamfanin mm. ni ke tace hoto na'am kuma ni memba ne na mm. shi mazaje ne jitan kiri comedians na'am ina magana ta bangaren samu labaru ko ko hango wani abu da ya faru eh, ina wani lokaci idan ke yawanci dai labarin shi yake shi yake kawo labarin shi ya tsara labarin shi mm. amma wani lokaci ma na samu labari ina zuwa in ce mai to gashi na samu labari ya zai a tsara sai ya tsara mana wannan bidiyo duk inda aka gan shi yana da harshen damo ne harshe na farko irin akwai faɗakarwa da ake mm. nuna abu mutum bai iya ba amma wanda zai fi dasan duk da ban sani ba yanayin nazarin bidiyon da muka yi eh. akwai na cewa akwai bata tarbiyya ko na cewa an koya ma yarinyar zagi akwai wani abu da ka kasance ko ko wani kalubale da bale da ka fuskanta gurin zagin da ta yi eh to gaskiya muna dan samun wannan kalubalen mm. amma mutane in mun musu bayani suna fahimta haka mm. kamar shi yaro kokolon mm. shi ba irin na babba bane ka fahimta yanzu yaro yaro zai iya kallon ka ya ce maka kai yaro ko babba ne ko babba ne zai iya ka fahimta to amma ita yanzu tana magana akan cewa inda a ce yaro karami ta gaina alwalan nan mm. yadda ta mai magana ta yadda ta mu babanta magana mm. inda a ce a islamiyyar mu kake da mm. malamin mu ya ci ubanka inda yaro ne haka za ta ce mai to don haka tunda ma babanta ne ita ba ruwanta kawai za ta faɗi mai haka ne sannan kuma in maganan alwalan da muka yi kagan akwai da yawan mutane da ba su yi alwala ba wani sa'in ka iya samu akwai wani gari da aka je ana tambayan ya um, za a koya musu an wankan janaba da sauransu mm. sai matan limamin ganin take cewa dama akwai wani wanka banda na soso da sabu <laughs> kaga ranar irin wani abun ana samun irin wa'annan duk wani mai aiki duk daga director producer wane ne karshen shi edita ne to lokacin da ake wannan video da aka kawo shi gurin editor a matsayin kami na mai tacewa ba kai wani nazari ba gurin zagin ba ka ji wani abun ya maka nauyi ba <laughs> dole ne a zaka ka ji abin ya maka wani eh. iri a ce karamin yaro <laughs> yarin ka tana zagin babba dole za ka ji abin ya maka wani iri amma to tun da labarin ya zo a haka eh. dole a haka za a yi din eh, shi. to akwai wani kokarin da ka so ka ce to ai da an ce kaza ko wani abun nan. ai duk wani kokari da za a yi in dai aka cire shi daga abin da ta faɗa to kamar abin bai yi ba da abin da ake so kenan. abin da yasa nake so mu ta magana akan bidiyon nan na san shine yawo sosai kuma mutane da dama sun shi. akwai wani abu ne da ka hango bayan wancan kayan na biyun na farko ya kira shi wani ne labarin ne kaji koko wani abun ya taɓa faruwa ne kace bari ka yi. bidiyon for sure na yi wannan bidiyon mm. a kamin bidiyon irin wani abun ne ya faru ka samu labarin koko ka kirkiro labarin ne a'a wannan labarin ba kirkiran shi na yi ba na so da yawa mutane sukan turo mana labari mm. idan mun duba mun ga eh zai ilmantar Mm. ya faɗakar ka gani mm. gani da nishadi dama abin ne muna yin shi dan nishadi ne mm. to for sure za mu gyara labarin mu yi shi gani to da na samu labarin sai na ce to gaskiya da na yi shi na farko sai na ga bidiyon bai karɓu ba yaron bai min abin da nake so ba da na sami yarinyar sai ce to bara mu gwada ita sai da na gwada ita sai na ga bidiyon kuma ya samu karɓu wanda ban yi tunanin shi na'am abin da ya faru kenan to jama'a masu kalmar sauran mu kuna da yadda tattaunawa mu take kasancewa da Usman Yunus Mr Mr. Abba ko ka ce dan Ilu ko kuma Mubarak Umar Mazaje ko Malam Hudu. To bari mu je mu ƙara kallon wani bidiyo nasu idan muka dawo shirin dandalin nishaɗi zai ci gaba. steven gare ka. Walaikum ah, Tashi tashi. Ah, Allah ya ki tashi. Tashi tashi. Ki tashi mana. Ah, Aiki ta tashi a tsaye za mu yi magana <laughs> san zuwa yau sannu yawa ba ka zo ne wani baban ku Allah sarki ba nan a ah, wallahi ai baban ku ba yanzu zan nime shi ba ai yanzu wajen ki na zo wallahi ta zo magana neman aure ne kin an ce ku fara daidaitawa da yarinya kafin sai in je in samu baban ku daga nan ban ji me ce ba aure dawa ai ni kamun tsoho da yawa gaskiya ba zan iya ba wallahi soyayya ha akwai tsufa ne ni da ma kai dan yan boy din ne masu sa wizi irin su pencil trousers din na wanda ake dan sagin to an yi rabo da pencil tun lokacin da na yi ina jin yaƙi da jahilci na siya kusan dozin uku da littafi dispenser din nan <laughs> ni kaina na iya amfani da wannan ni ba masu sa irin ɗan wandon nan da zaka sa ana ganin boxers a baya shi nake so ba irin ka bane tsuki bagi eh shi nake tsuki bagi wanda yan iska eh. <laughs> to ai da wannan ne baki da matsala wannan game ma gincin cin aski cin aski cire shi to shi kenan zare ki so ni ah, za ki aure ni hmm. <laughs> saboda in muki muna tafiya a hanya kawai na sun ce saurayi na da kyau yanzu rike wannan an jima zan zo zan zo karfe goma dare ah. wannan dai kin ce in daina sawa go gemun ma cire in eh, zan cire shi eh, je ki kawai ba matsala ah. sai ka da ka ta ba Alaban mana kai malam. zalla, ku kira ni hudi zalla. Sai da kake wa'azi, a dole ai bari da malam. Ni a cikin sunana. Malam na kansule ta. hudi Allah ku kira ni hudi zan ta kawai aka kai ilimi ta nan nan sallah malam malam na ce mu kira ni hudi sallah kawai ya samun malam ba gaskiya manya malam malam kira na malam in na naushe ki ko sai kin fasa bangon nan kin ji me na ce miki ko da me dan ga jiranka kowane suna a duniya nan ki kira ni malam ne ba na so ki har kira na malam kin ji me na ce ko To tabbas daga kin malam dole a kira ka jahili <laughs> yanzu babban abin da na san madamu da masu kalmar sauran suke fi eh. yaya tsarin rubuta labarin ku yake ma'ana kuna bari sai abu ya faru ne ko ku kuna zauna ku wasa kwakwalwa ko ku koda kwakwalwa domin abin ya fito kai gaskiya ni ban taɓa rubuta labari ba sai bidiyo ɗaya na turanci Eh. ka san turanci ba kon yare eh. <laughs> wallahi dole ai turancin nan eh. da kyar na yi shi wallahi wallahi amma wani yan fi wasu cama ma yawa alhamdulillah dai shine kadai bidiyon da gaskiya na san na rubuta shi ya kake samun labarin labarin ha gaskiya in ka tambaye ni ya nake samun labarai ha to wani ansa zan baka ni fa labarai ko yanzu ka gwada shi in baka labari ya gani ko in sa jama'a ma'ana kana eh, kana kirkiro su ne da gaskiya ina kirkiro su dai mm. a kaina sosai mm. ina kirkiro labarai sosai da kaina mm. to abba ana ganin cewa yanzu kamar cikin wannan harkar kun karbu kuma kuna dada karbuwa akwai yanzu waɗanda suke so su shigo cikin ku ku dama da su ai kullum ma kullum akwai wanda za ga sun turo sakonni suna harkan suna so a cewa visa kuma wanda su ba harkan ma suke suna so ne su fara mm. suna so su fara tare da mu ne mm. kullum muna samun irin wannan mutane to kuna karɓar su a gaskiya yanzu ba ma karɓar su tukunna to me yasa saboda wasu abubuwa da muke amma za mu fara karɓa da ni insha Allah mm, kamin a zama yawa na san duk wanda ya san kana da iyali kuma wannan abun ko ana so ko ba a so <clears throat> ya haɗu da maza da mata da ƙanana da mai to ya ake kasancewa gurin iyali irin ba ta ɓata rai ka ce ta yi shinkafa da miya ta ce yau jollof zan maka saboda ka ɓata mai kasan <laughs> eh. harkan eh. tun kafin in auri matana mm. alhamdulillah ina harkan ba dai yar comedy ba ce ka aure <laughs> ina harkan ka fahimta <laughs> eh. to sai ya kasance dole mata ka san in dai aka ce maka abu ka dan ka samu ɗaukaka mm. dole akwai wannan mata su kira ka maza su kira ka mm. ka fahimta mm. kuma duk abin da kana yin na jama'a dole ne za a samu irin mm. wannan to tun suna jin haushi akwai lokacin da zai zama dole su haƙura kawai ka fahimta duk irin wannan muna samu amma alhamdulillah dai mai fahimta ce ta fahimta sana'a ne kuma haka Allah ya nufa ta nan zaka ci cin shi yawwa <laughs> to ga gani dole ta nan ma a haƙura na kamin in dawo gurin mazaje yanzu kamar wani alfanu abun ne kuka fara ci eh to gaskiya an mun amfana sosai mm, ai an fara ne ko ba haka <laughs> ai an mun amfana eh. <laughs> don tun da muna yi a je a sha wahala kafa ya butu butu a dawo mm. ko na umu ba babu mm. to alhamdulillah yanzu gaskiya abin ya wuce yadda ake tunani yanzu mun samu alheri sosai gaskiya alheri ba <laughs> ba alheri ku muna nufin alheri na kaga banda shosho da ake gaita mu je hmm. youtube muna samun kuɗi ta nan gurin hmm. to bari in dawo kan ga mazari duk hmm. abin da kake yi ka fi samun matsala inda kake zaune kamar a ce in ido wa na wanda nake gani kullum ya kake kasancewa kuma akwai wata gara basa da ka ba yan ungo ko waɗanda kuke tare da su domin su ma su ci gajiyar ka ko ko kawai daga kai sai abba sai menene ko kasha yake ko kasha to alhamdulillah alhamdulillah duk abin da zan yi mm. na kan yi ne dan gari na mm. mando dan duk inda na je suna kira sunan gari na saboda ina alfahari da garin ka fahimta saboda alhamdulillah kuma na san yan mandan suna so na mm. duk da kasancewa ni ne na farko a cikin ta wanda na fita irin ka na fara harkan kuma duniya ta fara sani na alhamdulillah to hakan suna alfahari da ni kuma ni ma ina son su yawwa wannan kenan to akwai wani gara garabasa da kake musu irin ka san akwai wasu abubuwa suka ce to idan dan anguwa ne ila zai iya kalla kyauta abun kuku wanda ba dan anguwa ba sai ya biya kuku idan abun akwai yadda zaka tattara mutane ka ce kowa a zo a kalla yauwa na gane inda ka dosa hmm. ina da group na whatsapp <laughs> inda ka dosa <laughs> ina da group a whatsapp hmm. duk da kasancewar jama'a sun mana yawa hmm. ba wani message amma mukan bude wani dan group na mutanen mando wanda muke da number su duk in mun sabo za mu sake musu ka gane wasu ta'in za mu saka musu link saboda kasan zaka dan saki link ka dan samu masu dan hannu da shunin ciki za su bi ka youtube su kalla to in ka dan saka na kwana biyu sai ka saka musu bidiyo to ga wannan yan man da kana musu wannan alfarman mm. amma wanda ba nan ba za ga mutane da yawa daga kasashen waje kala kala a ranar sai kasa goma su kira ka a waya mm. abinta ka ɗaga wani wani ba zai samu damar ɗaguwa ba saboda mm. irin wannan to duk wa'annan za su je youtube su kalla amma yan dai mu saboda ni ina alfahari da gari na gaskiya musamman kaduna in aka ce kaduna to dama mando na <laughs> to yanzu abin da zan tafi wani abu ne na farko ka ji ya burge ka ka ji daɗin shi da kuka fara wannan haraka irin eh, ƙila a haɗu da kai a ce a yi hoto da kai ko ko a ce ka samu wani abu da ya fi burge ka cikin abu eh to gaskiya wannan daga da ka kawo din na a haɗu a yi hoto din shine wanda ya fi burge ni da gaskiya ina yawo ko ina shiga ko ina wa ruwa na da eh. abokan yana amma yanzu ba za iya kan ba saboda duk inda ka je ta ta eh. kiran ka dangin da dangin to wani abun gaskiya na jaɗin sosai saboda daman ai abin da mutum yake nema kenan kuma ya samu na'am yanzu wani guri ne ke ka taɓa zuwa ka fi samu tuntunan jama'a irin ba wai dan kiyayya ba saboda su yana da kirkasha gaskiya na je Nijar eh. a gane ka san Nijar dole in sun ga musamman ɗan najeriya artist mm. gaskiya da na je nijar jama'a na ga soyayya sosai mm, sun mummurkushe kake ai ba ba a wuri sannan ƙasashen waje ƙasa hudu na je mm. na je cote d'ivoire na je um, nijar kenan ko sannan na je um, cote d'ivoire daban nijar daban ivory coast cote d'ivoire niger niger benin kwatano ko ba shi ba je benin sannan na je um, namun da suna ba dai afaka ba <laughs> me suna garin nan ghana yawwa ghana eh. na je ghana kasashe uku na je gaskiya to yanzu ga dan ilu sannan ka san shu a nigeria dama dai wannan an riga an saba wannan ba a magana yanzu ga dan ilu ga malam hudu yanzu domin a tabbatar da cewa ba wai komai kuke yi ba irin gada a ce irin sai an yi kwana biyu ka kwana goma kamin a haɗa bidiyo minti ɗaya yanzu idan na ɗan baku dawa na ce ku wani abu da tsakanin ku na abin da ya shafi komedi za ku iya yi kamin mu karkare eh to an ah. ka in ja baya ne kawai haka guda in ɗaya guda ɗaya kake so guda ɗaya guda ɗaya a ɗari hawa to bara shi zan hutar da shi to a abu ne haɗa hannu da ƙarfi gana kan je ko da ma a ce mutum mutumi ne dan ka sai zo Najeriya yanzu yanzu kana ganin ina ba da labari za a ji daɗi za a ji daɗi ka dai ba ba sani ba Um, akwai wani akwai wani gari da aka taba yi eh. aka samu wani ladan eh. mayan rowa hmm. irin ladanan mayan rowa hmm. to sai watan azumi ya kama hmm. ka fahimta sai aka zo aka ce to wannan kwamitin masallaci za mu dinga tambaya daya duk wanda ya bada ansa za mu je gidan shi mu sha ruwa wannan zai samu garabatin watan azumin watan eh. ramadan kamenta mm. ana ciki ko ana tambayar shi na bada ansa sirrin nan tambaya ta fada kan ladan mm. kuma ai ka kamanta na ce maka marubuci ne eh. aka ce to ladan alhamdulillah yau dai tambaya a bari maka magana ustazai <laughs> wato Allah yau dai tambaya tana ainihin kanka eh. muna son ka faɗi mana ainihin shika-shikan farillan alwala guda nawa ne <laughs> garin ya kalli kwamitin masallaci ya ce to gaskiya farillin alwala guda 65 ne <laughs> ka fahimta eh kwamitin masallaci aka yi shiru aka ce a'a ku dai eh, laden bai gane tambayan bane daga hmm. ce to laden da Allah me sunan matan manzon Allah ka fahimta eh. sai ya ce eh sunan matan manzon Allah larai <laughs> sai kwamitin masallaci suka eh, ce larai kuma to tsaya mu nemi wani tambaya mai sauƙi da yan maladan eh. wanda zai samu ainihin gara garaɓasan nan na ciyar da masu azumi eh. sai aka ce to ladan wani abu ne da ake layya da shi yana da ƙaho sannan kuma fari ne hmm. menene ainihin sunan shi sai ya ce kifi ne zaka <laughs> ce a kifi kuma eh. sai kwamitin masallaci duka aka haɗu aka ce fari ne fa kuma yana da ƙaho yana da bindi sai ce oh bera ne bera ne ka gane sai suka ce ka to shi kenan a masallaci to da Allah a tafa ma ladan ya ci ya ci <laughs> kaga dole a ji ayi aka tafa aka ce to yanzu tunda ladan ya riga ya ci bara yanzu gidan shi ta mu sai ladan ya ci, a da Allah ku tsaya kiri ba na ce ba ba rago ba <laughs> eh. eh, kiri na ce ba rago ba yana da zogewa ba ya saje Da kashi za ka ce masoya Eh, to gaskiya ina matukar godiya ga masoyana da mm. mutanen gari na wato mando da wadda su ne farkon faruwan su suka fara daga ni kafin har waje suka sani zuwa ina matukar godiya gaskiya ga 'yan mando da kuma masoyana da abokanai na saboda hada taimakon su ne na kai yadda nake a yanzu to ina daga ƙarshen ka ce masoya da kuma hanyar da za a same ka to alhamdulillah ni dai ina godiya a kullum ina ƙara godiya sannan kuma ga masu buƙatar mu ko tallata haja muna da email za su iya contacting mu a email ɗinmu hmm. mazaje ne g crew comedians hmm. at gmail.com ko kuma su yi subscribing din channel mu na youtube hmm. mazaje ne ko dan ilu insha Allah in sun yi nan ko ta nan za su samu email mu a mm, wannan za su samu email dinmu da su iya mana magana mm. don ba lalle bane in ka kira kan waya mutane da yawa an daina ma magana kuma in ka kira waya ba lalle bane to sai in ce malam hudu muna godiya ko to dan ilu muna godiya to jama'a masu kallon mu sauran mu kun da tattauna mu ta kasance ta da waɗannan masu wasan barkwanci a madadin wanda ya sa da ku wato Stephen Ice kai sai ni Anas Garba Gusau da shirya na gabatar nake cewa saduwar alkhairi ya kai ne alhaji ya rasu wani alhaji alhaji da bayan kasuwa alhaji da tudu kuke gaya mana kuka ba mutuwa dan ina dole in yi kuka Wala dole in yi kuka rahura da kuka tun da ɗan maraki na ya mutu kuma alhaji alhaji na kasan na kasan kwari shi ya bani kudi na siya wannan Kirsimeti da kyautatawa kuma lokaci ne na bayarwa Star Times sun san kuna marmari marmarin wasanni masu nishadantarwa shi yasa muke gabatar muku da labaruka masu nishadantarwa na wannan lokaci wanda ba za ku manta ba labaruka akan abubuwan da ke faruwa tare da ku labarukan ababen al'ajabi masu ratsa zuciya dariya da dukkan wasannin kokayo da na soyayya wanda ya daidai da muradinku kai caji na wata biyu ka samu ragowar kashi hamsin na wata biyu daga 31 ga watan Disamban bana zuwa 31 ga watan Janairun baɗi. Wannan shine kyautar Kirsimeti da Star Times ta kawo muku. Star Times, rayuwar zamani.